Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. Daga sai labaran duniya da dumi-dumin su. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na kokun san tare da abdullahi salisu usman katsina to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato kokun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 28 ga watan Disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan Jumada Thani na shekara 1444 Hijira kamariya. masu aure kun san cewa shekaru 248 da suka gabata a ranar irin ta yau to 28 ga watan disamban shekara ta 1774 wani masanin ilimin kimiyyar sanadarai na kasar ingila mai suna joseph presley ya gano iskar oxygen presley ya gano wannan iska mai mahimmanci ne a lokacin da yake gasa sanadarin red mercury oxide amma bai gane mahimmancin wannan iskar ba har sai ban da wasu masana daga baya suka tabbatar da cewa oxygen yana da muhimmanci a rayuwar dabbobi sosai da farko dai oxygen makamashi ne a cikin dan adam ko dabba shine yake haduwa da abinci a lokacin lumfashi sai mutum ya samu karfi hakanan kuma wuta ba ta kamawa sai da iskar oxygen hakanan kuma wannan iska ita ce ta cika fiye da rabin sarari na duniya iskar oxygen dai ba ta da nauyi ko launi ko kanshi ko ɗanɗano kamar yadda kuma ba za a iya tantance ta ba da idanu. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 127 da suka gabata rana irin ta yau 28 ga watan disamban shekara ta 1895 a karan farko a tarihin sinima an nuna wani fim mai ban sha'awa ga jama'a yan uwa biyu ilumire su ne suka shirya fim ɗin waɗanda shahararrun masu ƙirƙira ne na ƙasar faransa sannan kuma waɗannan su ne su kafa masana'antar fina-finai sun kuma kafa wurin ne a ƙarƙashin ƙasa a birnin paris a cikin shekarun da suka biyo baya an samar da na'urori na zamani domin yin fim da kuma ayyukan sinima kuma a hankali a hankali an kafa gidajen sinima da yawa tare da sabbin ka'idoji na fina-finai da kuma nuna su a gidajen sinima a ƙasashe daban-daban na nahiyar turai daga bisani irin wannan fasaha ta watsu zuwa sauran kasashen duniya inda ake gudanar da ayyukan daukar fina-finai ta hanyoyi na zamani har zuwa zamanin da muke ciki a yau wanda harkokin fina-finai sun samu gagarumin ci gaba ta fuskoki daban-daban a baya dai rika shirya fina-finai akan abubuwa na nishadantarwa da kuma ilmantarwa game da isar da sakonni na zamantakewa amma daga bisani kuma manyan kamfanonin shirya fina-finai na kasashen duniya sun mayar da harkar fina-finai ta zama hanyar yada manufofinsu na siyasa.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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 a agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi.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 labaran duniya da farko ga kanunsu iran ta ce ba za ta ja da baya ba a ƙoƙarin sake farfado da jejinin nukiliya da ita ce maslahatta rasha ta zargi amurka da yin barazanar kashe shugaba vladimir putin kotun kolin kasar angola ta ba da umarnin a kwace dukiyar ɗaya tsohon shugaban kasar isabella dos santos to sai a ga zama domin a saurari cikakkun labarun iran ta ce ba za ta ja da baya ba a kokarin farfado da jijiniyar nukiliya domin kuwa ita ce maslaharta kakakin kwamitin tsaron ƙasa da siyasar waje a majalisar shawarar musulunci ta iran abulfadl ammuni ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun mihar cewa ta bangaren iran abu ne mai yiwa a farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya sai dai yanzu kwallo ta rage a ɓangaren ɗaya gefen abulfadl ya kara da cewa yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa tsakanin iran da ƙasashe biyar masu tabbatattun kujeru a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙarin ƙasar jamus a shekara ta 2015 har yanzu yana aiki a tsakanin iran ɗin da ƙasashe hudu na kwamitin tsaron tare da ƙasar jamus ammoni ya ce amurka ita ce kaɗai ta fice daga cikin wani yarjejeniyar ta kuma bayyana cewa a cire take ta sake komawa cikinta wanda kuma ya zuwa yanzu an ɗauki shekara ɗaya da rabi ana ta tattaunawa akan wannan batu ammoni ya ce amurka ce ta ja da baya a tattaunawar da ake saboda dalilanta na cikin gida da suka hada da zaɓuka kuma saboda kuskurensu na tunani an sami koma baya a cikin tattaunawar rasha ta zargi amurka da yin barazanar kashe shugaban vladimir putin ministan harkokin wajen kasar rasha sarge lavrov shine bayyana cewa wani daga cikin jami'an ta tsaron amurka pentagon ya yi barazanar kai hari a kan fadar mulki ta rasha kremlin sannan kuma ya magana a kan yunkurin kashe shugaban ƙasar ta rasha ministan harkokin wajen na ƙasar rasha wanda ya yi magana da kamfanin tallancin labarun na tas ya kuma ce idan har akwai wani mahaloki da yake da wannan irin tunanin turalle ya kamace shi kuma ya yi tunanin abin da zai biyo baya a wani sashi na zancensa babban jami'in diplomasiyyar na ƙasar rasha ya kuma ishara da da kasashen turai din bisa jagorancin amurka suke nuni da yiwuwar yin fito na fito a fagen makaman nukiliya lavrov ya yi ishara da tsohon firaministar birtaniya liz truss wacce ta taba furta cewa kasar ta ashirin take akan batun yakin nukiliya alaƙa dai a tsakanin ƙasar rasha da yammacin turai kullum sake taɓarɓarewa take yi saboda yakin ƙasar ukraine inda a bayan nan kasashen na turai suka kaide farashin man fetur ɗin da za su rika siya daga rasha sai dai shugaban kasar rasha mai da martani ta hanyar yin dokar hana sayar da man fetur ɗin ga duk wata ƙasar turai ta rattaba hannu a kan kai da kudin man fetur din da za a saya daga rasha to kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ce gwagwarmaya za ta ci gaba har zuwa kawo ƙarshen mamaya kungiyar gwagwarmayar inu ta hamas ta bayyana cewa al'ummar inu za su ci gaba da yin gwagwarmaya a zuwa lokacin da za a 'yantu da dukkanin falasɗin daga hannun 'yan mamaya ƙungiyar ta gwagwarmar falasɗinawa ta kuma ishara da yakin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shiranta a kan al'ummar falasɗinu shekaru sha da suka gabata wanda ya ɗauki kwanaki ashirin da uku ana yi tare da cewa 'yan sahaniyar sun kai hare-hare a wancan lokacin har sau 80 a kan yankin gaza yakin da falasɗinawa suka bai sunan ma'arkatul furqan ya kasance ne dai a shekara ta 2009 wanda ya sanadiyar shahada da kuma jikkata ɗaruruwan falasɗinawa daga cikin jagororin ƙungiyar hamas da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wa hare-hare da suka yi sanadiyar shahada su a wancan lokacin da akwai dr nazar rayyan tare da dukkanin 'ya'yansa hudu sai kuma minista a gwamnatin gaza sa'id siyam da kwamandan 'yan sanda taufik jabr da ismaila aljafari wanda shi ma ɗaya ne daga cikin kwamandoji haramtaccen ƙasar isra'ila ta so rusa ƙungiyar ta hamas ne baki ɗaya da kuma kifar da gwamnatinta a gaza da kuma lalata muhimman cibiyoyin da ake da su da al'ummar falasɗinu ke amfani da su sannan kuma da kwato sojan da 'yan gwagwarmaya suka kama wato shalit sai dai tsayin dakar da 'yan maya suka yi ya daƙi da dukkanin manufofin abokan gaba kotun kolin ƙasa angola ta ba da umarnin a kwace dukiyar ɗayar tsohon shugaban ƙasar dos santos a jiya talata ne dai kotun koli ta angola ta yanke hukuncin da a kwace dukiyar isabel dos santos wacce ya ce ga tsohon shugaban kasar da santos da ya rasu kasar shekara daya wannan dai shine karo na biyu da kotu ta ba da umarnin a kwace dukiyar isabel dos santos tun daga shekara ta 2019 dukiya da kwacewa za ta shafa ta kunshi hannun jarin da isabel take da shi a cikin wani kamfani mai suna 'yan balbirdo da rufe dukkanin asusun ajiyar da kamfani ke da su a bankuna sai kuma hannayen jari da izabir din take da su a cikin kamfanonin wayar tarho a kasashen mozambique kafe verde da kuma sao tome bayanin yanke hukunci da kotun ta karanta ya kuma ambaci cewa matar 'yar kasuwa ta yi wa kasar angola sanadiyar asarar kudaden da suka kai euro biliyan daya kotu ta dogara ne da bayanan da ta samu daga kamfanin man fetur na kasar wato sonangon da kuma kamfanin wayar tarho unitel da kuma wasu bayanai daga kasashen portugal da kuma holland an same ta da laifukan almubazzaranci da yawa kudin haram tsarki da cin hanci da rashawa to shan labarin duniyar kenan madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam noma noma. Ma sauraro barkama da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin koma noma. Shiri ne wanda muka saba muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu kawo muku labarai mabambanta ne daga nahiyar mu ta Afirka akan harkar noma. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to za mu faro ta daga najeriya inda aka bayyana cewa kasar ce aka fi noman doya a fadin duniya baki ɗaya amma kuma 'yar kaɗan ce daga cikin doyar da ake nomawa ake fitar da ita zuwa kasuwannin duniya ita dai doya tana a matsayin amfanin gona mai matsayi na biyar a jerin waɗanda aka fi nomawa a faɗin tarayyar najeriya sai dai aikin doya ba na rago ba ne ko mai karamin aljihu kamar yadda masanansa suka ambata domin daga shuka ta har zuwa ga lokacin da za ta nuna a haƙota balle kuma kula da ita a tsakani yana da buƙatuwa da bayar da lokaci da kuma kashe kuɗi irin duwa yana da tsada sannan kuma fitar da ita waje takaitacce ne wani mai noman doya mai suna higinos pacha ya shaida wa kafar watsa labaru ta africa news cewa noman doya fa ba abu ne mai sauki ba ba kuma kowa ne ma zai iya yin shi ba saboda yana da tsada shi ma daniel makiya wanda manomin doyar ne ya jaddada wannan batu na tsadar noman doya sannan ya ce abinci ne da kowa da kowa ke ci shi ko ban sakataren ma'aikatar aikin gona da raya karkara ta tarayyar najeriya anes omakihe cewa tare da cewa najeriya a gaban kowace ƙasa take a duniya wajen yawan noman doya sai dai abin takaici ne tana fitar da adadi kaɗan ne na doya da take nomawa zuwa waje ya faɗi cewa idan har muna son ci gaba da ciyar da al'ummarmu wacce ta haura mutane miliyan 200 kuma ya zamana har muna da da za mu iya fitarwa zuwa kasashen waje to da akwai buƙatar a tsananta wajen bincike na ƙaƙaf a kan dalilan da suke kawo cikas wajen fitar da muhimman mu zuwa kasuwannin duniya doya kuwa ɗaya ce daga cikin irin waɗannan hajojin to ƙwararru dai sun sha magana a kan wannan batu inda suke cewa wajibi ne da ya ɗauki matakin da ake ganin ya dace domin ganin an samu ci gaba a harkar roman doya ɗin da kuma fitar da ita waje shi kuwa shugaban ƙungiyar dillalan doya ta ƙasar najeriya hamad ibrahim salisu cewa kamata ya gwamnati ta yi aiki tare da masu bakin fada aji a cikin wannan harka ta doya domin a rika fitar da ita waje da sama wa kasar karin kudaden shiga da kuma su kansu waɗanda suke a wannan fage salusu ya ce duk wani ƙoƙari da wasu za su yi ba shi da tasiri matuƙar gwamnati ba ta shiga cikin lamarin ba ya ce muna da buƙatuwa da gwamnati ta taimaka mana saboda mu ne manyan dilolin doya hulɗa da masu nomanta da kuma 'yan kasuwata abu ne da muke yi to da fatan ganin cewa lokaci ya zo da za a fito da siyasa da ta dace domin bunƙasa da inganta harkar noman doya ɗin a najeriya sannan kuma da ba da damar da za ta kai ana fitar da ita zuwa waje domin ƙara wa masu noman kuɗin shiga hakanan ita ma gwamnatin ƙasar. a sudan ko an bude wani bikin baje koli ne na ƙasa da ƙasa wanda shine karo na hudu amma akan dabino ma'aikatar aikin gona da kula da dajuka ta ƙasar sudan ce dai ta cire wannan baje kolin na ƙasa da ƙasa akan dabino inda ya samu halartar masu harkar dabino ɗin da kusurwoyi daban-daban na duniya da akwai dai manoma har 250 da suka halarci baje kolin kuma sun fito ne daga kasashe daban-daban da suka hada da haɗaɗɗiyar daular larabawa masar murtaniya jordan da kuma saudiya waɗanda suka shirya baje kolin sun ce manufarsu da ita ce jan hankalin duniya a kan dabinan da ake da shi a cikin sudan da kuma nema masa kasuwanni a kowace shekara dai ƙasar sudan tana samar da dabino da yawansa ya kai tan 330 ita ce kuma ƙasa ta takwas a duniya a jerin ƙasashen da suka fi noman dabino to ma sauraro za mu dasa aya a nan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai bankwana da ku baki ɗaya muna ga tuku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku to a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar iran mai suna behnam safawi ya gabatar da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waka daga bakin mai ita. اگرچه زود اگرچه دیر خوشم با عطر یاد تو تو این که دلگی منم میرم از این خونه میخوام از خاطر دور شم ولی انگار waƙar behnom safawi kenan aka saurara da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zanjalin zamu shirin sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng زمزمه کن صدا صدا عیده ترانه ها ترانه های عیده بیا ببین خنده کوچه ها رو نفس بکش هوا هوای عیده ناز سرانگوش رنگ کمون masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar yake cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu.